ku yi maza ku danna subscribe sannan ku taba alamar rawa domin samun sabbin shirye-shirye idan mutum ya tsinci kansa a damuwa me ya kamata yi na lillahi wa inna me yasa na ganki anan har yanzu baki tafi ba ni kaɗai ya ban samu abin hawa faɗa min abubuwan da Allah yake wa masu gaskiya shi yake kare su a duk inda suke kuma ya ba su kariya kuma ya ɗaukaka su bisa sharrin da masu sharri suke kulla musu da gaske ne mahaifinsu su ya kashe dan uwansu eh ko sai na faɗa maka abubuwan da ya faru ina jin ka me kake so ka faɗa ne ni ba babu tantama dama na ga alama kawai dai ba san wannan dalilin ba ne. Yawa na ce shin abin da kika faɗa gaskiya ne? Gaskiya na faɗa. Domin yanzu ba wanda da zai sa in faɗi ƙarya yawwa na ce shin abin da kika faɗa wai gaskiya ne hakan hakan ce bata taso ba amma yanzu idan kuna buƙatar ku ci asalin abin da ya faru zan yi bayani to kin ji yadda asalin magana da ke kuma me ki faɗa na lillahi wa inna ilaihi masu sauraro kada ku manta ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu domin samun sababbin comedies namu